war sa ma baki a cikin magana aiwa da na jin ka ni tambaya ce zai dan yi mana mu da mu da ku gaba daya mm-hmm. me riban mu mu zagi iyayen ku ku zagi iyayen mu me riban mu a ciki dan Allah to ina mikiya garin bare bare mai magana mikiya mikiya mikiya tsaya tsaya tsaya tsaya yanzu da Allah abokina in ma wata tambaya na san ka jima da cikin tiktok ko tabbas yanzu misali in aka ce ka faɗi gaskiya tsakani da Allah kama da 'yan Niger ko 'yan Najeriya wane cikin suna sun ka fara hitowa kawai su jam'i su zagi mutane gaba ɗaya na 'yan ƙasa gaba ɗaya ka iya sanin waɗanda sun ka fara waɗannan wani bidiyon da na fara ganin yaza wani yaza yi wani ɗan najeriya na fara yanzu misali in aka ce yanzu ka san da cewa 'yan najeriya waɗanda suka hito suna zage-zagen nan wallahi maram ka taba zuwa ka taba zuwa ai ka san ai ka san ai ka san cewa abin da yake ba daidai bane mikiya mikiya mikiya tsaya tsaya tsaya ai ka san cewa da yanzu mu misali yan Niger akwai wanda zai iya hitowa yau shi buga gaba a memtan ni kaina na taɓa buga ba akan mati da ya hito ya zage 'yan najeriya shi ya fara hitowa top 1 ya fara zage 'yan najeriya gaba ɗaya jam'u sai da nin mai bidiyon kan cewa abin da yi ba daidai ba ka san da cewa yanzu ku in aka fito cewa ko malami sun malamai su fito su ce waɗanda ke zagin yan Niger su daina ka san da cewa waɗanda ke zage-zagen nan suna iya zagin malaman da sun ka fito su ce musu su daina yawa to kaga tun a ka gane cewa su dabbobi da ban ne su ina lokacin da kaga zagi ina zuwa ka ce yan Najeriya ka fara gani ya tsage yan nijar lokacin da kaga zagi ka taba zowa ka musu magana su kyan uwanka akan abin da suke muna ba daidai bane live da suka bude ma sai da muka zage zage da su akan nazo ina magana akan dan me za su zage ku ni nan ban san iya zaki da na sha to yanzu ta ta ta dan wara an tambaye ka ta an tambaye ka ka san ka san ka san jin mutunci ta da Allah ka san ka san tsaya ka san ma'aifa ka san ma'aifa ba tafi ma'aifa ba ko kwarai da aniya to diba duk wani wanda ake ce ma mai kishin kasa ko aka ce maka kamar dan kasa abin da ya kishi ni ku manyanku manyanku ma manyan najeriya ma ba su da ragowa ga manyanmu na nijar dalili na na cewa haka nan ko malamanku da suke da awa, in suka tashi herfam yau ko suka tashi tsargam yau suna tsargo su cikin nijar babu ƙasar da ta musu iyauji kamar nijar amma me yau za su tofa bisa nijar suke tofa miyansu daurawa bisa duniya tsaya da allah yana zuwa tsaya da allah tsaya kakka cire mini magana usmur daurawa bisa duniya malami ne ina sauraren shi ba yau ba zai magana ya ce ku diba nijar duk ko su da basu da yawa talauci gare su amma dibe yadda suke ba su da yawa amma suna cikin talauci wannan ba cin mutunci ba ne kai nike tambaya dan najeriya kai dan najeriya wannan ba cin mutunci ba ne wannan ba cin mutunci ba ne a san ne ba cin mutunci ba ne ne ne tsaya ba cin mutunci ba ne mine ne ne batun mutunci bane tana da yayi akan tsaya to ya aka yi san Niger tana da talauci tsaya ya aka yi san Niger tana da talauci ai kai Niger nawa yake yake cidawa kai ai kai ai ba ma sai an faɗa ma yanzu kai kai a tunanin ka to ba kai munafiki ne kai munafiki ne kai tunda kai ko malamin ka in yayi kuskure baka iya gayin kuskuren shi kai munafiki ne ah. kai da nike magana da kai ni ba ganin kuskure in goyi bayan kuskure to ai gashi na gawo maka hujja ka ce mini yana da gaskiya kuma ka ki gaya mini gaskiyar da gare shi wace irin gaskiya ce gare shi dan mi bai kalli Najeriya ba da kuke zina da kananan yara kuna kwalkwalar su kuna yin kuɗi dan mi bai kalli talauci wannan kilayar saurara kan ta magana yake kallon talauci da Allah ku tsaya jiya tun daga gaske na wannan yara kanana koya ta gane ake sa musu sani yara kanana wannan da kuke da Allah tsaya Muhammadu kadan ina so yara wannan kanana da kuke mafade kuke musu fade dan mi bai kalle su ba yayi magana talauci bisa ai babban talauci yau ka tashi kaga kato da geme yana neman yarinya wadda bata kai ta san maza ba namiji na kwanciya da ita dan mi bai ga wannan talaucin ba sai talaucin Nijar ya gani babban malami mai da'awa saban Allah eh ji wannan ba talauci ba ne saban Allah to dan mi bai gyara wannan matsala ba yake kallon dole ka wano ya kamo da hannun shi malam dole ka wano ya ka da hannun shi ya taba hodi cikin Najeriya ya kama karuwai kaza tsakaninka da Allah ya taba hodi ka na kai bar shi bari ban kanka kai magana ne sa Sheikh Idris Sheikh Idris bai ji ba ba da shi wannan munafiki ne kusan gonka ya daka munafiki ne munafiki wallahi da ma ina da Niger na to kai kai kai kana dan Niger me hada kan tutar Najeriya kuma ne ne ya koma babu da Najeriya ne wannan ba sama kuma da gidan su a Najeriya Najeriya ne tukakke sauke shi don Allah don Najeriya kan ka wadi kai magana nan ba wai magana sai a kai sallama ba ce ku ta kai ku da kai magana ni ne da kai magana da sunan Najeriya da ba ku da kai magana iska mana uba ba da jari ka bauta ta wa ka da kala kuwa can ne ka ci uwa ka uban ka ya ka kamun da ka zo ka ci uwa ce uban shege wannan ga wanga miki wanga yaro ne da Allah ku tan uwar na ku dauko mana mai ilimi wanda za mu goge wanda za a tace magana da shi na ku bar dauko mana irin wanga diya hawa, wanda ko ya yi shi ba a yi ba sun sai talfon sun ci uwa ku ya za ku dauko mana masu shan nono na ku dauko mana babban mutum mu cikin duk uwar na kun dauko mana yaro karami na ana zagin muna wanda ko ya yi shi ba a yi da yi ba ɗan shegiya na. duk wani shege da kuke ji da shi ba ku tsaron ku mana mutum wanda ya san san magana wanda ya san Najeriya babu shi sun ki zowa kyan buro ba ba ba ruwan zayi sai sun kashe kuna ga wani nan yana cewa a doko shi da basira Najeriya da yake so a doko shi dan na zero ya zero a doko shi ubanka yanzu ne za ku ma sanin mu shaki eh, yawwa kai dan najeriya ne ba na kada ka bari akai magana bushin duka duka harsashen rahoton kenan da muke dauke da shi idan guda kun gane sai kuma an ji magana da guda shi da waɗansu sababbin shirye-shirye kada dai ku sha'afa kuna tare da tashar kundin hausa tv tashar kundin hausa tv ne ta kafa domin ilmantarwa faɗakarwa da kuma nishaɗantar da kowa ko da yaushe domin kasancewa cikin lalata fara ku zama mutum guda guda shi magana kun da ku bane idan guda na magana guda shi shi kowa shi sai bai zarar guda guda kai tattace shi yau mu magana cikin wadda shi kuma kamar su sa tv tana alfahari da ku a koda yaushe mun gode mun gode